kasancewar jamhuriyar Nijar tsakanin kasashen da ke gusum da waɗanda ke arewacin nahiyar na sawar masu safar miyagun ƙwayoyi shigowa da su a cikin ƙasar da ma neman tsallakawa zuwa ƙasashen larabawa da ke arewacin nahiyar afirka domin yunkurin zuwa da su ƙasashen turai sai dai masu wannan mugunyar ɗabi'ar na cin karo da jami'an tsaro kuma a cewar babban alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati a babbar kotun birnin Kwanni. A bana mutane hamsin ne suka cafke ɗaya daga cikin su mace ce akan iyakar jamhuriyar Nijar Najeriya a cikin wannan yaƙi na hana shigowar miyagun kwayoyi a cikin ƙasar inji Malam Musa Haruna. Wannan shekara mutum hamsin da takwas cikin mutanen nan akwai mace guda bara mun samu hamsin da bakwai to azimilke dai ka samu muna so a gaya ma mutane a waye musu kai wanda suna san kwaya su ne yara matasa to kun san kuma ba a gini kasa in ba da matasa ba soyi suna jira yara suka matasa su kawo musu abinki ya eh, su yi da rayuwarsu yara suna jira matasa su kawo musu abinki su tashi to kaga in ba matasa babu abin gina a kasa shine matsala da muna kira ga matasa su bari shan kwaya shigowa a cikin kasar da miyagun kwayoyi na kawo illa ga kokarin hukumomin kasar wajen tarbiyyantar da matasa waɗanda su ne ke ta ammali da miyagun kwayoyin a mafi yawancin lokaci kuma a cewar ibrahim bendoken shugaban kungiyar sufuri ta birnin kwanni jami'an tsaro na kokari a cikin tashoshin daukar fasinja inda matasan ke neman mafaka a baya-bayan nan domin shan miyagun kwayoyin wajen harkar tsaro kujiya polis sun zo wannan wurin da muka ciya mun kai koke na cewa eh, yan kwaya su yi mana yawa barayi su mana yawa kenan bisa ga wannan ko jiya sun zo su yi kamu kenan kaga in muna ganin irin haka ga mu da polisi sai mu ce alhamdulillah kenan kwalliya ta biyo kudin sabon ta kenan kenan shi dalilin da samu ka ce to alhamdulillah tunda wanga lamarin yanzu an ga abin ya sa da hayya ta yi. hukumomin kasar sun dauki kudirin hana shaye-shayen miyagun kwayoyi a cikin wannan kasar akan haka ne shugaban gundumar birnin kwanni cewa fa ba za su yarda a nan gaba ba ana wannan mugunyar ɗabi'a in ji abbas sarkin abzi shaye-shaye da yare masu shaye-shaye sannan da masu sai da wannan shaye-shaye in ka ɗauka kuma shaye-shayen sai mu ce akwai akwai taba wiwi akwai tramol tramadol ko tramol shi yana barna kwarai akwai su dai to duka waɗanga abubuwan bisa gare su akwai kwamitin da za mu sa kowane gari kwamitin na ya kumshi mutum hudu za mu yi decision mu ba su bisa ga wannan abu ba za mu tsaya mu rufe idanu muna kallo ana wannan abun yaran masu karfi duk su ne ke wannan aikin suna lalacewa yau in ka ga mahaukaci gaggace wani abu ne mahi yawanci an tuka shaye-shaye ne kai shi to wannan za mu tashi tsaye mai kuka da abun ƙasa wadda ba ta da samari masu ƙari waɗanda za su mata abun aiki har ci gaba ba ƙasa ce ba a cikin wannan shekarar jami'an tsaro sun cafke wani mutum ɗauke da ƙullin ƙwaya da suka kai ƙulli 212 wanda aka hito da su daga ƙasar benin aka shigo da su ta tarayyar najeriya kamin a zo da ita a jamhuriyar nijar da zumar takewa a Gadas, inda a can ma jami'an tsaro suka yi wani wani kamun kwaya mai yawa wadda za a shiga da ita kasar libya da zumar wucewa da ita zuwa kasashen turai kamar yadda muguni ibrahim mai kula da bincike a rundunar tsaro ta jihar agadas ke ce ma manema labarai a lokacin da jami'an suka gabatar ma 'yan jarida kamun da suka yi baya ne suka kama saman hanyar durku kilo 147 na ganyen taba ganja wanda ke cewa da komprime dubu saba'in na tramol waya ta shigo mu daga wajen nigeria ta biyu ta nan agades kuma aka doka za sa ta cikin libi ba mu sani ba libi za ta tsaya ko kuma daga libi ma gaba ta yi mota dai da aka kama libi ne za ta tayya kamar kun ga shi ganyen nan na taba kun kamar birgi-birgi ne kowane birgi ana dokan shi kamar yayi shika tamanin kenan an kai shi libi an ce kudin yana iya duble ko ko kuma ya yi kashi uku kenan abu ne mai vraiment mai yawa kenan yadda a zancen ka. cikin mota jigila suka shiga aka doka su to shi direba mu sani bai san ba ko kayan mine ne shi dai ya doka da kayan su kun san ba duka direbobi ne suke bincika su san ko mine ne kayan mutane shi ma babban alkali mai shigar da kara a babbar kotun agades malam dubu nuhu ara jinjina ma jami'an tsaro ya yi tare da neman jama'a su kama musu domin cin nasara a wannan yaƙi na shigowa da mata amali da miyagun kwayoyi a cikin kasar. Wannan aiki babban jan aiki da polisai suka yi abu ne wanda mu muka ji daɗin shi kuma ƙasa duka ta ji daɗin shi kuma muna neman eh, al'umma don wanga aiki na kowa kenan kowa ya kama ma polis din nan da suke wannan aiki a samu wannan harka kwayan nan a gushe ta da cikin Nijar shine muka zo da kowa da kowa aka diba aka gani a samu duka gaba ɗaya mutane su ji labari kuma a kira jama'a eh, su kama a samu duka eh, wannan hanya ta kwaya da take bi ta biyo agadas ta wuce ta ta libi ta ta eh, europe mu samu wannan bila'i mu guje shi ganin cewa miyagun kwayoyin na kawo cikas ga cigaban gaban ƙasa da kyautata rayuwar matasa musamman wani matashi mai ta'ammali da miyagun kwayoyin da ya nemi na sa kai sunansa ya yi mini ƙarin bayani game da illar wannan lamarin wayannan harkoki na shaye-shaye abin da yake iya so kawo su kaga akwai yanayi ko misalin ma rashin aiki rashin aiki da kama su yaran abin da suke gani kamar cewa idan ka gudu hankalinka to baka cikin wani tunanin rashin aiki da wasu abubuwa ka je ka yi abin ka kai nishaɗin ka yadda kamata da kai kamar yadda suke tunani sannan kuma na biyu kaga akwai irin wanda ake cewa illa mutum za ya je wani aiki ko wasu abubuwa kuma din ya ƙara kuzari ko wasu abubuwa ka irin wannan yana kawo shi illa ka san shi ko menene mutum ya fara shi yana iya dinga jin daɗin shi mai amma ƙarshe sai ka zo ka iske mutum hankali ya gushe ko kuma ka zo ka iske ma eh, jikin nashi ma da ka gane shi ma ka ga alamun wanga mun sha ne sannan kuma kaga yana iya haukatar da mutum wannan wani tabi'a ya eh, sai ce maka babu abin da ya yahi ka tsaye da mutum ka kai mishi konsai yau in ka ga kananka ko wanka in kana tare da shi normal ma ya kamata a ce kai ne na farko da ka fara nuna mishi wannan illa wani ka bar abun nan saboda abun nan kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to watakila ya ji tsoro haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar